إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيف عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجين إلى مدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin 22 ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da 23 ga watan mayu shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa tamu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jana'iz wa bid'uha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a shafi na 133 a ƙarƙashin faƙara ta 69 a jerin gwanan majalisun wannan littafi wannan shine majalisi na tara. bayan malam ya koro mana bayanai akan yadda ake sallan gawa da kuma cewa idan an samu gawa sama da guda ɗaya biyu uku har zuwa adadi ma mai yawa sai Allah ya ƙaddara a cikin gawan akwai mata sauran gawawwacin kuma sai kasance yara ne ƙanana to yaya za a yi da su kuma yaran ƙanana maza ne to malam sai ya kawo mana cewa asali yadda ya zo a shari'a ko da ɗa namiji ne shi kaɗai sauran duk mata ne sun kai su ɗari amma namiji guda ɗaya to shi ne ke gabansu su suna bayansa saboda haka shi yaron nan jariri shi za a gabatar da shi gab da liman su kuma matan sai su zama a bayansa to idan an zo daman ai a ka'ida inda liman zai tsaya in yana yi wa ɗa namiji sallah daura da kafaɗarsa ita kuma ya mace tsakanin wato in an raba ta biyu daidai wajen wato a cibiyarta yana fata an gane to idan an zo da gawar shi yaro zai tsaya daura da kafadarsa su kuma mata sai a sanya su tsaka tsaki yaron na yana daidai wajen ƙugunsu amince wannan shi sai a sa gawan daidai wurin kaga in liman ya tsaya daidai wajen kafaɗan yaro kaga ya tsaya daidai kafaɗa kuma daidai ƙugunsu sai ya zama na cewa a wuri ya jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya sai ya tsaya shi kuma sai ya kabarbarinsa na sallah malam ya ce haka za a yi in an samu mata uku ko mata ta haihu ta koma ɗan ma ya koma kaga za a musu sallah tare ko to idan an zo yin sallah a nan mutane suna buƙatan a musu wannan karatu shi sa lokacin da in aka zo yin sallan gawa mutane suna buƙata a wato fayyace musu a ƙara musu bayani bayani shine kaga kabbara ta farko ana karanta fatiha ne da mata yassara in ya taƙaita a fatiha yayi in ya haɗa da sura yayi kabbara ta biyu zai karanta salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine salatu ibrahimiyya har zuwa ƙarshe kabbara ta uku to tunda akwai yaro addu'a biyu ne anan za a na farko za a yi wa ita matar da ta rasu na biyu ɗan da yake nata ne sai a roƙa mata cewa Allah ya sa ɗan nan ya zama ceto gare gare ta amince wannan addu'a na uku shi kuma yaron Allah ya sa ya zama ceto ne ga shi ma mahaifin kaga mutane na bukatar wannan karatun amince wannan to ina aka zo kai aka ce a tsaya aka yi kaga wannan alkhairin an haramta wa me shi baban da aka masa mutuwa ko sannan ita kuma da ta rasu ba mata wannan addu'an ba ta ke bukata Allah ya sa wannan ɗa ya zama ceto a gare ta amince wannan kuma Allah ya kafi shahadarta ya sa wannan mutu da ta yi ta yi mutuwar shahada amince wannan karatun to idan aka yi wannan sai kaga an samu sauƙi a wajen fahimtar al'amarin wanda ya zo shi kuma ya zo ya tadda kabbara guda ɗaya na ƙarshe ya ce Allahu akbar yana faɗi ya fara addu'o'insa sai liman ya sallame to shi ya yi kamata yi to shi ma ba zai sallame ba idan ka sallame ka yi asarar wannan sallan baka da wannan ladar saboda hadisin abu katarat al-ansari wanda imam al-bukhari da muslim suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qumtum ila salati yake cewa idza uqimatis salat idan aka tsaida sallah famshu ilaiha bistakina wal waqar ku tafi zuwa ga wannan sallar cikin natsuwa da samun sakankancewa wala tusri'u mazala ce kakku kuskura ku yi gaggawa fama adraktum fasallu abinda kuka riska ku sallace shi wa ma fatakum fa atimmu abinda ya kubuce muku idan liman ya sallame sai ku cika to shi kuwa sallan gawa ai ba raka'a ake yi ba ko kabarbari ake yi guda nawa guda hudu shine shine alal aqalla ba taba samu an yi ɗaya ba kuma ba taba samu an yi biyu ba kuma ba taba samu an yi uku ba daga hudu ne zuwa sama saboda haka kai da ka zo sai ka samu guda ɗaya me ya kamata ka yi shine in ba ɗauke gawar ba sai ka yi kabbara ka ta biyu sai ka ci gaba da addu'an da ya dace yadda ake bi in kuma an ɗauke gawar to dole za ta yi wa wa'annan kabarbarin guda usli ne fa ma fa ta kumfa kun fatin ɗin? sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kaga kai guda nawa uku daman uku ne ku ce maka sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to ka samu ladan da ake samu na kirafi mutane da yawa ba su san wannan saƙon ba sai ka ga mutum an ya zo ya samu kabbara guda biyu liman na mai shi ma sai ce assalamu alaikum condemn ka rasa saboda babu kabar bari na ne na sallan gawa guda biyu suna bai taba karantar da wannan ba kuma ba a ibada da monanka kuma ba a ibada da na zo na sattar da ana yi dole ce ka samu karatun kaga wannan mutane da yawa suna asarar nan ba sa sani Allah ka shirye da mu to gaba ta biyu shine sai malam ya ce za a yi masa sallah mutane da yawa in su sun kai ɗari in aka sa su za a yi masa sallah guda ɗaya ya wadatar to gaban nan na biyu sai malam ya ce wa ya juzu an yi salla ala kulli wahidatin minal jina'i salatun malam ya ce ya halatta a yi wa kowace gawa sallarta daga cikin sallolin sallar da ake yi na jana'iza wato gawar in sun kai talatin ya halatta za a yi wa kowace gawa sallah kaga a baya ya nuna maka maimakon a yi ɗaiɗaiɗai ko a tara su gaba ki ko a yi musu guda ɗaya ya wadatar ana so a nuna maka wancan ɗin ma ya yi in kuma liman ya ce a kowane guda ɗaya shi ma a ajiye shi a yi masa shi ma ya yi za mu ji dalili dan duk karatun da zai ka maka ba da molanka bane saboda yanzu ana magana ne na ibada ka'ida kuwa a wajen malaman usulul fiqi al-aslu fil ibada al-hazar tawakkuf asali tushe a bauta shine taka tsantsan da kamewa ba ka yi sai abin da Allah ya ce ba ka yi sai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar sai malam ya ce li'annahu al-aslu yin sallah ga kowace gawa ita ce asali ko shine kowace gawa ai mata sallah shine asali amma in an samu wani dalili wakin na da yawa babu laifi in an tara su ga baki daya aka yi musu sallah guda daya shi ma ya halatta shine muka karanta hadisai a baya to wannan sai ya ce shine asali yi wa kowace gawan sallar ta mai cin gashin kanta shine asali malam yace wani annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa fa'ala zalika fi shuhada'i uhud saboda lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya yi wa shahidan yaƙin uhudu da aka kashe su mutane saba'in ɗin nan da 'yan kai daga cikin sahabbai ya musu sallah ɗaiɗaikunsu wafi zalika in ji malam hadisa ne a cikin wannan bayanin akwai hadisai guda biyu al'awwal hadisi na farko an abdullahi bin zubair hadisin abdullahi dan zubair wata kaddama fil matsalati 59 ya gabata a matsala ta hamsin da tara, kada ku manta mamansa ta zuwurin manzala ya ce mata ne ta tsaya ta tsaya har ya taho yace da naji ana cewa manzo Allah almar'atu almar'atu sai ce fa waqa'a fi qalbi annaha ummi ko yace kawai na san mama na ne za ta yi wannan saboda Hamza amma yace wannan a saboda Hamza sai yace sai na tafi ina zuwa sai ta take ni a kirji eh an tana ko ta take shi a kirji yace kuma da ban mama na ta iya duka amince wannan sai ta ce ka kuskura ka ce za ka hana ni sai ce ba ni na hana ki ba manzan Allah ne ce ki tsaya tana jin haka ko sai ta tsaya cak ba ta ƙara motsa ba saboda waye ya bada doka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce to ga likafani na kawo abin ne dan uwana da shi shine likafanin da aka je aka ɗauke shi ƙato dogo aka samu aka lullube wato hamza sayyidu shuhada saboda a lokacin likafanin da aka ake da shi a kasan baya isan da za in an rufe kansa sai kafansa ya bayyana in an ja kafa sai kai ya bayyana har akwai wani sahabi a gefe shi a keɓa ma yake ba riga a jikinsa wannan likafanin manzala ce a bashi shi ya fi bukata sannan sai samu sai ya lulluɓa da shi shine rigansa likafanin hamza radiyallahu anhu shine ya zama masa ne tufafi saboda bai da tufafi zani ne kawai ya ɗaura gyamto ba abin da zai lullube jikinsa amin shi wannan wannan hadisin shine malam ya ce a shafi na wato 82 wanda ya shuɗe a baya amin shi wannan sai malam ya ci gaba da cewa asani hadisi na biyu hadisi na biyu shine an ibn abbas qal malam yace daga abdullahi dan abbas Allah ya kara yadda a gare sa da mahaifinsa yace lamma waqafa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala hamzata a yayin da manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya tsayu akan gawan Hamza radiyallahu anhu amara bihi yayi umarni a zo da gawar fa a ilal kibla sai aka tattali gawar aka kintsata aka sanya ta tana kallon alqibla aman shi wannan thumma kabbara alaihi tis'an sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi masa kabbara guda tara aman wannan karatun kun ga an san kabarbari guda hudu ne ake karanta ko to na biyar ba shine ana dawowa kan gawar ne ita za a yi wa addu'a na shida ma gawar ake yi wa addu'a na bakwai ma gawar ake yi wa addu'a na takwas ma gawar ake yi wa addu'a na tara ma gawar ake yi wa addu'a sannan a sallame ashe kuwa a yanzu ne gawa ta fi bukata a mata gudatar saboda bala'in saban Allah da muke ciki amince wannan sakon to mutane da yawa sai suka jahilci al'amarin yanzu da wani zai zo ya kabbara guda biyar to da kaduna duk sai ta kiɗi ne kaji ya kawo sabon abu in aka gan shi matashi za a ce musu daman su ne za su yi wannan katobarar amince wannan kuma abin takaicin hatta waɗanda suke amana ce ta ilimi sun san cewa sunna ce sai ka sun ce ba mun gaya muku ba ai kaza ne maimakon su ƙara ƙarfafa ko da kai baka yi ba in ka wani ya raya suna ai ƙarfafa shi ya kamata kai sai ya kushe saboda yana so dama a nisanci wannan bawan Allah akwai kuma wanda shi har ga Allah bai ma taɓa ganin hadisin ba amma wannan kuma zai kushe a iya saninsa cewa babu ne kaga shi yana da uzuri ko to amma wanda bayi da uzuri shine wanda ya sani kuma a kawo masa tambaya akan haka maimakon ya tabbatar da sunna ce kuma ba a sabon abu ya yi ba sai ya kushe saboda yana da wata bukatan da yake so ya bata wannan da ya raya wannan sunnan kaji matsalar mu kuma inda Allah yake nufi bai kamata ya haka ba lokacin da aka kawo wa Abdullahi dan Abbasin Ali bin Abi Talib karan cewa Muawiya ibn Abi Sufiyan, ranan da aka yi idi ya kama ranar juma'a ya je idi bai je juma'a ba kaga ai korafi ne saboda ai suna da rashin jituwa ko sai ce kai baka san sahabin manzo Allah bane kaga ne an toshe wannan kafan ko kai baka san mutum da ya rayuwa da manzo Allah bane ya dace da sunna yanzu zai kara kawo wani bayani to kaji inda mu muke da matsala kenan idan aka kawo maka bayani akan wani malami ya yi wani abu wanda abun nan bai saba wa shari'a ba kuma daidai shi ne sunna maimakon ka karfafa kuma ka kara kawo dalilai ko da kai ba ka yi ko ka ce eh wannan abun fa sunna ce abin da manzo Allah ya karantar kenan a'a sai ce da mun ba mun ga muku suna da matsala ba saboda shi ya samu gaban da zai kushe to kaga a ƙarshe idan wannan mutumin da ka kushe shi shi wanda ya kawo maka matsalar kuma ka gaya mai gaskiya ba in gaba ya gano gaskiyan sai koma yana kinka kuma saboda ka gaskiyan ka ki gaya masa gara ka gaya mutum gaskiya to a karama kalla me yasa ba ka yi gaskiya eh, ni Allah bai bani ikon yi ba tunda shi ya raya sunnan ai shi kenan dama abin da ake so kenan kowa ya ga in ana yin haka kaga mutane za su gane shi kenan wannan bai rage maka daraja ba kuma bai sauke maka daraja ba Allah ka shirye da mu to malam sai yake cewa summa jama'a ilaihi shuhada sa'annan sai aka tara masa shahidan nan guda saba'in da ‘yan kai bayan ya yi wa hamza sallah shi kadai kilo sai aka tattaro wa'annan shahidan kullama utiya bi shahidin wudi'a ila hamzata duk lokacin da aka zo da shahidi guda ɗaya sai a sanya shi gagawan hamza sai a a bayan hamza sai manzo Allah mai sallah kaga an yi wa hamza ɗaya su kuma wancan an mai nashi ko shi hamza ya samu nawa biyu kenan in aka ko kawo wani gawan kuma sai ya shi a bayan hamza hamza ya samu nawa sai da hamza ya samu sallar wato gawa adadin shahidan nan 70 da yan kai amince wannan shine sai ya ce fa alaihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah wa ala shuhada'i ma'ahu hatta salla alaihi haka kuma shahidan da suka rasu tare da shi su ma sai yi masa sallah bayan yayi wa Hamza sallah duk shahidin da aka zo aka ajiye shi sai masa sallah tare da Hamza in aka tafi da shi aka zo da wani aka sa shi a bayan hamza sai ƙara yi wa hamza da wannan shahidin sallah kaga ya samu bonus kenan ko haka manzo Allah ya dinga masa shi sa ya kira sa ne sayyidu shuhada amin shi wannan wa ala shuhada'i 72 salatan tare da wa'annan shahidan mutane biyu su ne manzo Allah ya sallah biyu na sallar gawa amince wannan yanzu ka fahimci wanda da ya sa malam ya ce za a iya mutum ku? ko mun yawansu ai ga wa'annan suna da yawa ko kuma gashi manzo Allah yawa wa kowa ɗaiɗai to sura ne ya fesa maka shubha ai saboda shahidai ne amma yanzu sakon zai ce maka ai wa'annan shuhada ne shi sa manzo Allah ya musu a'a ya ce a'a ya halatta za a iya yi wa kowa nashi saboda yana buƙatar takhsisi ko in ka ce manzo Allah ne a ina ka karanta kowane malami ne daga cikin malaman musulunci ya ce maka a'a wannan ya keɓanci shahidai ne kadai amince wannan to shine malam yake cewa akhrajahu at-tabarani wannan hadisi imam at-tabarani ya rawaito sa fi mu'jamihi al-kabir a cikin mu'jam al-kabir nasa mujallaji na uku shafi na 107 zuwa 108 min tariqi muhammad ta hanyar uh, muhammad bin ishaq ni muhammad bin ka'abin al-qurazi yace muhammad bin ka'abin al-qurazi ya bashi labari wal hakam bin utaiba da kuma hakam dan utaiba an miqsam daga miqsam miqsam ɗalibin abdullahi ɗan abbasin ne bararren bawa ne na abdullahi dan abbas amince wannan wa mujahid da kuma mujahid bin jabar amince wannan dukansu ɗalibai ne nawa abdullahi dan abbasin tabi'ai ne anhu daga gare sa kada mu manta can baya da mu malam ya ce mana an ibn abbasin ne ko to shine kenan sai malam ya ce qultu sai na ce imamu nasiruddin albani sai ya ce wa hadha sanadun jayyidun wannan isnadi ne mai kyau rijaluhu kulluhum thiqatu jerin gwanan mazajen wannan hadisin dukkansu su wato thiqa ne wa qad sarraha fihi Muhammad bin Ishaq bitahdid shi kuwa Muhammad bin Ishaq ya sarraha maganarsa da haddasa haddasani ba daga cikin wato tadlisinsa bane amince wannan malam yace fazalat shubhatu tadlisi wannan maganar sai ya gusar da shubhar cewa ai Muhammad bin Ishaq daman yakan yi tadlisi wani lokaci to wannan tunda yace haddathani kaga maganar cewa an shine daman za iya amfani da shi a matsayin tadlisi ko to an kauda wannan maganar sai ce wa yabdu annal imama as-suhailiyu والحافظ ابن حجر لم يقف على هذا الإسناد إمام ناصر بن الألباني ينا يوا واتو إمام السحيلي دكما حافظ ابن حجر الأسقلاني بس قولنا حديثا با أنفن جنة بس تسعيو أكون ونن إسنادا با bi ma'ana ba su tsayu akan wannan isnadin da imamu tabarani ya fitar da shi a cikin mu'jamul kabir faqad qala al-hafiz fi at-talkhis al-hadith shi abin da yasa shi hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin littafin sa at-talkhis al-hadith mujalladi na biyar shafi na 153 zuwa 154 ya ce ga maganarsa wa fil babi a cikin babun wannan hadisin kuma dai hadithu ibn abbasin akwai hadisin abdullahi dan abbas rawahu ibnu ishaq wato muhammad bin ishaq ya rawaito sa qala yace haddathani man la attahimu an miqsam maula ibn abbas yace wanda bana shakkansa bana tantama kansa bana zarginsa ya bani labari an miqsam maula bin abbasin miqsam shine bararren bawan abdullahi dan abbas an ibn abbasin daga abdullahi dan abbas kaga malla attahim wanda bana zargin sa ko qultu imam nasir bin albani sai ce sai na ce fa zakara alhadith nahwahu sai ya ambaci hadisin kwatankwacin wancan ruwayar kenan illa annahu sai dai a cikin wannan ruwayar ya ce qala saba'an a wannan ruwayar da Imam Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya ambace ta a cikin tarhis al-hadith ya dingina ta zuwa ga Muhammad bin Ishaq ko da wancan lafazin amma yace shi anashi yace yayi kabarbari guda bakwai ne maimakon wancan da Imam Tabarani ya rawaito ta a cikin Mu'jamul Kabir yace ne tis'an kabarbari guda tara amince wannan sai ce bajala tis'a ya ce maimakon guda tara sun makala sa'annan sai ya ce ayyani kala suhailiyu habib ibn al al'asqalani sa'annan ya ce kala suhailiyu imamu suhaili ya ce in kana lazi abhamahu ibn ishaq in hadisi ya zama imamu muhammad bin ishaq ya yi ibhamansa kaga ya ce malla attahimuhu mu kenan ko in ya zo da shi huwal hasan ya ce isnadi ne hasan waye ya ce huwal hasan ibn imara wannan mutumin da shi Muhammad bin Ishaq yayi yi ibahaminsa ya faɗin sunansa, malla attahimuhu sunansa shine Alhassan ibn Imara, sai ce fa huwa za'ifun. sai ce in je wannan ne to ai mutum ne mai rauni wa yake faɗin wannan maganar imam suhaili ibn hajar ya kafa hujja ne da shi wa illa in kuwa ba shi ba fa majhulun la hujjata fihi in kuwa ba wannan bane to mutum ne wanda ba a san sa ba to hadisin ba zai zama hujja wajen kafa dalili da shi ba wannan shine maganan da imamu ibn hajar al-asqalani ya nakalto ta a cikin talhis al-habir kuma ya jingina ta akan zuwa gawa imamu suhaili cewa ga abin da ya faɗi akan wannan hadisi to imamu bin albani zai yi istidraki qultu yace sai na ce wal hamilu lis-suhaili ala zalik abin da ya dauki imamu suhaili har ya faɗi wannan maganar ma waqa'a fi muqaddimati shine abinda ya zo a cikin muqaddima muqaddimati muslim muqaddima ta imamu muslim a cikin sahihinsa an shu'bata anna al ibn imara haddathahu an al-hakam an miqsam an ibn abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam صلى على قتلى أحد wannan isnadin kenan isnadin shine daga shu'ba annal al-hasana bin imara hasan an imara haddathahu ya bashi labari an al-hakam daga hakam an miqsam daga miqsam waye kenan maula ibn abbas ko an ibn abbas daga shi kuma babban malamin sa abdullahi dan abbas turjuman al-qur'an anna an-nabiy sallallahu alaihi wa wa salla ala qatla uhud cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa gawawwakin da aka kashe su a yakin uhudu musulmai kenan mu'minai sahabbai ya musu salla. fasa'altul hakam Ya ce yace sai na tambayi alhakam. hakam sai ce lam yusalli alaihim ko ba musu sallah ba an gane maganar cewa ba a musu sallah ba to in an ce ba musu sallah ba to ya za a zo a ce kuma nan kuma manzo Allah ya musu ne sallah kuma yayi kabarbari guda nawa guda tara sa'annan kuma kowace gawa ya mata sallar ta ne mai zaman kanta sai ce intaha maganar ta ta kare sai ce lakin na lakinna hadith ibn abbas ruya min turuqin ukhra imamu nasir bin albani ce sai dai wannan hadisin na abdullahi dan abbas an rawaito ta ta wa'ansa hanyoyi na daban da ba shi wancan ya gani ba shi zalika mablaguhu min al-ilmi amma shi wannan shi sa ya faɗi wannan albani yana mai istidraki sai ya ce qultu sai na ce thumma zakara ba'daha sa'annan sai ya ambaci sashe daga cikin wa'annan hanyoyin walaita min ha tariƙut tabaraniyu sai dai duk hanyoyin da imamu suhaili ya ambata wanda imamu ibn hajar al-asqalani ya kafa hujja da shi babu wannan ruwayar da imamu tabarani ya ambace ta a cikin ne mu'jamul kabir na amince wannan tunda babu ita shine dalilin da ya tsaya faɗi wannan magana sai malam yace wa had wahiya ala anna mubham fi riwaya laysa majhulan wala da'ifan sai ya nuna wannan mubhaman da yace malla attahimuhu sai malam yace laysa mubhaman ba mubhami bane fi tilka riwaya a wancan riwayar ta Imam Tabarani ko sai ce laysa majhulan kuma ba mutumin da ba a sansa bane wala da'ifan kuma ba mutumin da yake ba'ifi ne. bal huwa thiqatun ma'rufun sai ce ne sananne wa huwa muhammad ibnu Ka'abin al ce yace ne muhammad bin ka'ab al-qurazi kuma tabi'i ne amince wannan kuma yana daga cikin manya-manyan malaman imamu malik amince wannan wanda imamu malik ya rawaito isnadinsa a cikin muwatta malik awil hakan bin utaiba ko kuma hakan bin utaiba sai ce auki lahuma ma'an ko kuma su biyun tare ruwayar ta zo daga muhammad bin ka'abin al-qurazi da kuma al-hakam bin utaiba sai ya ce wala yakhduju ala hadha qawl al-hakam sai ce wannan baya ƙaryata maganar da hakan ya faɗi fi riwayatin muslim a ruwayar ta imam muslim lam yusalli alaihim cewa ba a musu sallah ba li jawazi annal hakam saboda yiwuwar cewa shi hakan nasiya ya manta an gani ka duba yadda malamai suke fitar da fiƙi hakan din shi ya rawaito amma ya yana iya yiwuwa ne ya manta abin da ya rawaito a baya tunda a lokacin ba kamar yanzu bane yawanci a kwakwalwa ne suke haddacewa amince wannan to yana iya yiwa ya manta cewa ya rawaito cewa ai an musu sallah shi kuma sai ce ai ba amma musu sallah ba amince wannan to shine Imam Nasiruddin Albani yace akwai yiwuwar cewa ya manta ne yace li jawazi anna al-hakama nasiya ma kana haddasa bihi akwai yiwuwar cewa shi hakan ya manta abin da ya ba da labari da shi a baya amince wannan kama waka a misluhu li ghairihi kamar yadda ke faruwa ga waninsa ya faɗa hadisi kuma daga baya karyata ce shi bai faɗi ba an gane fi ghairi ma hadisin ba hadisi guda ɗaya ba ana samun man haddasa sun manasiya ko malami ne ya bada hadisi kuma daga baya manta abin da ya faɗi in an zo an ce mai kai ka za ce a shi bai faɗi ba amince wannan duk yana faruwa saboda a lokacin ba kamar yanzu bane da za a ce kila akwai sautiya da za a rufe shi da makamanta ka yawancin su a su suke rike abu dabtu sadari ne ba dabtul kitabi ba amince wannan saboda dabtul kitabi yan kaɗan ne dabtu sadari su suka fi yawa an gano wannan sai malam ya ce fala nusallim anna zalika yaqdahu fi sihhati alhadith imam nasir al-albani ya ce ba za mu ni wuya cewa wannan maganar da imam suhaili ya faɗi yana taɓa ingancin hadisin ba an gane shine ce fala nusallim anna zalika yaqdahu fi sihhati nafsa an gane ba za mu yadda cewa wannan ya taɓa ingancin hadisin karan kansa ba ma dama annahu rawahu siqatun ahar ce matukar wani siƙa irinsa ya rawaito hadisin to ba zai yi mu ce ƙarya bane huwa al-qurazi shine imam al muhammad bin ah, ka'ab al shi siƙa ne wa hadha wadih in Allah ta'ala imamu nasiruddin albani ya ce to wannan maganan a fili yake in Allah ya yarda qala an-nawawi rahimahullah fi al-majmu' yace nawawi a cikin al bi sharh muhazzab ya ce mujalladi na biyar shafi na 225 bar mu ji wattafaqu yace a'immatul arba'a al-fuqaha sun yi ittifaki ala annal afdala cewa abin da ya fi falala an yufra da kullu wahidin bi salatin a keɓance kowa da sallarsa ne afdal an gane saboda kowa zai samu addu'ansa can kuma jami'i za a yi ko wannan kuma kowa zai sami addu'ansa ne cin gashin kansa illa sahibu tatma ya yace banda sahibu tatma Shi shine yace fajazama annal anna shi afdal ya yace wanda yafi falala an yusalla alaihim duf'atan wahidatan a yi musu salla a dunkule dukansu guda daya kamar yadda muka karanta hadisai a can baya shi a ganin san yi wannan shine yafi falala an gane in an samu gawawaki da yawa kenan su sun ce inda za a yi wa kowace gawa sallata yafi amince wannan amma shi sai ya ce a'a shi yana ganin in aka tara su gabaki ɗaya kai guda ɗaya ya wadatar kuma shi ne afdaliya su fuka ha'u sun ce a yi wa kowa nasa yafi saboda kowa zai samu ladan abin nan ko wancan kuma jam'i ne guda ɗaya an gane sai malam ya ci gaba da cewa ya ce na fihi ta'ajilar dafan ya ce shi fikiwun da ya fitar da ya sa ya faɗa haka a yin haka akwai gaggauta binne mamata wa huwa ma'murun Bi. kuma shi ne wanda manzan Allah ya ce asiri ubin janaza ko ku yi gaggawan kai gawan ku kaga shi ma fiƙi ne na hadisin ya ciko yayi su ya ba da wannan hukuncin sai ce wal mazhabul awwal amma mazhabar mutanen farko su ne wato fuqaha'u al-arba'a da suka ce ayiwa wa kowa sallarsa shi kadai li'annahu aktsaru amalan shine abin da aka fi yawaita aiwatarwa idan an zo da gawa ko da sun kai goma ana yi wa kowa nasa wa arja lil qabuli kuma shi aka fi kaular ya fi samun karkuwa wa laysa huwa ta'khiran kathira kuma jinkirin da za a yi ai ba jinkiri bane mai yawa an gane wajen yin sallan aima wannan aima wancan aima wannan ka gaba jinkiri ba ne yawa suka ce saboda haka babu laifi an gane wannan to kaga anan yana so ya nuna mana abu guda biyu shine in muka tattaro bayanan gabaki daya in aka samu gawa sama da goma talatin in an ga dama za a iya wa kowa nasa amince wannan in kuma an ga dama za a dunkule su a yi wa kowa a yi musu gabaki daya to idan aka yi haka shi ma ya dace da sunna wancan ma ba za a ce ya saba ba sai dai akwai lokacin da idan an zo misali zai iya fadawa daidai lokacin da aka hana sallah kamar gab da magariba amince wannan to kaga anan in aka ce za a yi jinkiri za a iya rasa sallan magariba da makamanci hakan an ce za a yi wa kowa nashi amince wannan fikin sai a dunkule su sai a musu guda ɗaya kawai sai a wuce amince wannan safon to kaga anan malam ya fito mana da wani karatu wanda in ba irin wannan littafin za ka ɗauka ka karanta ba da wuya ka samu wajen da za ka tadda irin wannan matsala ana tattauna maka shi amince wannan to shi za za ka ga a jana'iza da yawan abubuwa mutane ana sa saboda ne ba a karanta shi kuma abu ne ba wanda kullum ake yi ba abu ne wanda jifa jifa yake zuwa wani ma anguwan sai a iya shekara wani bai mutu ba ko sai dai a zo da wani gawa da gona waje sai a shekara wani bai mutu ba an fahimci wannan wani ma su yi shekara biyu wani kuma za ka ga duk sati za a iya samun mutum ya rasu to amma duk da haka ba abu ba ne wanda yake faruwa ko da yaushe sallah ka ga alal akalla a kowace rana sai ka yi ta guda nawa alal akalla biyar in ka cire na filfili ko kaga dole ko yau da gobe za ka san wa'ansu abubuwa amma shi na jana'iza jifa jifa yake zuwa shi sa kaga mutane suke bukatar saninsa amince wannan to kaga duk lokacin da aka zo yin sallan gawa ai ana bukatan a yi wa mutane bayani to wasu za ka zance ka ji ustazai da kakala ko da ai ba mana wannan in za mana kawai sallah za a ce Allahu akbar yanzu wai wani sai an yi wani wa'azi to in ba a yi wa'azi ba ta ina za ka gane cewa in ka barbarin nan ya kubuce maka za ka rama ai mutane da yawa yana kubuce musu kuma ba sa ramawa kuma ya rasa wannan ladin kiradin nan da ake cewa wala ba za ka same shi ba saboda ba a gina ibada da mulanka. dole sai ka san dokar Allah kai. amince wannan Allah ka shirye da mu kaga ya zo kan daidai gaba to sai mu kwana anan idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah sai mu tashi a wato fakara ta 70 insha Allah subhanahu wa ta'ala فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم بعد ما نقول تنبيه سيما همسا كما بابو إن شاء الله سبحانه وتعالى لا متقيت أكن كراتين دبوك يسمي سلا وعليكم السلام نعم نعم na'am to ai na yi bayani a karatu yana gani hankalinka bai dawo kan karatun ba cewa in akwai gawar ba ɗauki gawar ba an batta bayan liman ya salla ne an bar gawun ba ɗauke ba to idan ya zura mace biyun in ya kabbarta zai yi addu'an da ake yi har ta uku har zuwa ta hudu amma idan ana sallamewa aka ɗauki gawan aka tafi da ita to shi zai tsaya inda yake ne sai ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar na hudu kenan ko sannan sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to shine sallarsa ta cika kenan an gane in bai haka ba ya rasa wannan ladan da ake samu da kiraji saboda bai yi sallah na jana'iza daidai ba sallan jana'iza daidai shine kabarbari guda nawa hudu shi kuma nawa yayi daya to kuma an taba yin kabara daya ba taba yi daya ba an gane kaga shi sa mutane suke bukatar irin wannan karatun ladan nan da ake samu ya kubuce masa ka fahimci karatun Allah ya samu dace na'am a'a in aka bar gawan sai ya maimaita addu'an yanda ake yanda kowa yayi amma in babu gawar kabarbarin kawai zai yi sannan sai ya sallama an gane na'am yanzu kan bara ta biyu sai salati ibrahimiyya wancan na farkon bi ma'ana yayi fatiha da sura kenan eh yanzu saboda haka zai gina abinda ya kubuce masa ne saboda haka in na ukun sai ya addu'a ga mamaci na hudu shine addu'a ga kowa da kowa sannan sai sallame in gawar tana nan in ko gawa ba ta nan shikenan sai ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai ce assalamu alaikum shikenan kaga ya cika ne sallar ta kenan shine fa ma adraktu fa sallu abinda kuka riska ku sallata wa ma fatakum fa atimmu abinda ya kubuce muku illi man ya sallame ku kuma ku cika kaga shi a kabar bari ne kubuce masa ko kaga zai cika amma idan ya tsaya da guda ɗaya kaga ya asara shi ne kuskure da yawa mutane ake yi ko a wannan babu kaga ana buƙatar a gane shi wannan da aka ce abin da suka samu

maza ba ce ta malikiya ta ce za ka yi kawbayi amma abin da ya zo a hadisin kuma da lafazin da ya fi inganta shine lafazin atimmu an gane shine cikawa ba kawbayi ba fakufu an fahimci wata yawa saboda kawba yana ɗaukar itima an fahimta amma itimam baya ɗaukar ne kawba an fahimci matsala saboda haka shine cikawa ne ba ba ramawa ba eh Allah ya samu dace na'am Eh, da muka dai karanta ba dai na ce ba yawwa eh a'a ba hindu kenan kake magana ba ita ba ita wannan yar uwarsa ce yar uwarsa ce uwarsa ɗaya ubansa ɗaya ta ji an ce an kashe ɗan uwanta ka san yadda jini yake Shi ta zo tana so ta gaggawan shi manzala ce ka a bari saboda yadda aka mai fata-fata ta ce kada a bari ta zo wurin balle ma ta gaggawan hankalin ta ya tashi namiji ai saboda zuciyarsa na da karfi ko zai iya gani amma mace kuwa ga kila har ta koma ga Allah abin zai dinga yawo a kwakwalwa har ya samu mata matsala to sai manzala ce ka a bari ta ƙara su wajen ka fahimci matsala eh za ta iya masu a wurin tana gani kawai duk da an samu wacce bata ma suma ba kuma ita ta gano dan uwanta ana san nazar ina ba ta an gane da aka yi fata-fata da gawarsa yar uwarsa ce ta gano shi ta hannu farce ta ce wannan ne ana saboda gunduwa gunduwa da aka mai a jikin an gani shi za mu zala ya kuka ya ce annu yawan nas zuruhum wa sallimu alaihi fa wallazi nafsi biyadihi la yusallimu alaihi adun minkum illa raddu salamu alaihi ya ku jama'a ku je musu ku ziyarce su ku je ku dinga duba inda suke na rantse da wanda raina ke hannunsa babu wani a cikin ku da zai je wurin da zai musu sallama da ba za su dawo Allah ba zai dawo musu da rai ba su mai da wannan sallaman a gare su assalamu alaikum ya hamza assalamu alaikum ya مصعب بن أمير أي السلام عليكم أيها ina fata an gane wanda a 1975 an samu ruwa ambaliyan ruwa ina fata an gane ya zo ya fito da wato kamarrukan sai aka turo dufa na malamai su tsaya su a cire gawan a ƙara haƙaramin a mai da su inda kowa yake manya-manyan malamai wala ɗaya daga cikin malamai a saudiya yake cewa wallahi sun ga hamza saboda shi ne dogo a cikinsu kuma tarihi dama ya nuna ne dogo suka ce wallahi yadda ka san yau din nan ya mutu hadda jinin a jikinsa kamar yanzu nan ya mutu to ka duba lokacin da ya rasu da kuma lokacin da aka 75 kaga yanzu 47 ah, years ke shekara dubu da wani abu kuma gashi nan lafiya lau yadda ka san yanzu nan ga wasa take ba abin da ya same su kai ka ce yanzu ne ga wanda mutum ya mutu yanzu a ji mai ciwo aka aka mai da su aka lullube aka killace shi sa kaga an sa wannan karafa nan da ka gani dalilin kenan sai eh, da ita eh, ma wannan ne aikin sufaye kenan eh ba masu bautan kabari kenan eh an gane Allah ka shirye su na'am eh kai ne na karshe lokaci yayi karfe 8 sai kamata mu tsaya na'am eh na'am in ya manta ne sai a tana masa an gane in mantuwa ne sai a tana masa liman kabbara uku muka yi sai dawo sai ce Allahu akbar an gane amin wannan in yi kabbara sai dawo sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullah shikenan eh saboda shi mantuwa uzuri ne wanda Allah ya daga kafa a kansa an fahimci wannan Allah ka shirye da mu Allah ka ba mu ikon gyara ɗabi'unmu ababen da muke karanta ya Allah ka sa ya zama hujja a gare mu ba hujja a mu ba wanda zai zama dalilin halakan shugabannin da ka azurta mu da su a wannan ƙasa ya Allah muna roƙonka ka tausasa zukatansu ka sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma ka sa mu zama masu biyayya gare su akan abin da bai saba wa ka ba ya Allah wanda ya gina wannan wuri ya sadaukar da shi fi sabilillah muna roƙon Allah subhanahu wa ya gina masa katafaren iskar shi ma a cikin aljanna bayan Allah da suke taimakawa wannan masallaci ke gudana da na boye da na fili muna roƙon Allah subhanahu ta'ala su ma ya saka musu da gidan aljanna ya sa albarka a cikin zuriyarsu da kuma dukiyarsu baki da mu kuma Allah kamar yadda ka haɗa fuskokin ma'anan muna roƙonka ka haɗa mu a cikin firdausul a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk